Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babi Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 14 ga watan Agusta na shekarar 2021. kafin guji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a yau Asabar cewa sake haɗa hancin sojojin ƙasar wani abu ne mai muhimmanci a daidai wannan lokacin da mayakan taliban suke kare dannowa zuwa babban birnin ƙasar bayan da suka fafata da jami'an tsaron ƙasar. madugun 'yan adawan zambia yana samun rinjayen farko a zaben shugaban ƙasar akan da daddin abokin adawarsa kuma shugaban kasa mai ci edgar lungu a cewar sakamakon da hukumar zaben ta fara fitowa da su yau asabar jihar new south wales ta kasar australia ta sanar da dokar kulle sakamakon annobar corona virus tsawon kwanaki bakwai da ke farawa da yammacin yau asabar kanin labaran kenan A Najeriya yayin da likitoci masu neman kwarewa ke ci gaba da yajin aiki. Wasu masu jinyar marasa lafiya sun koka kan halin da suke ciki. E likitoci na yajin aiki a halin yanzu to ne mafita maras lafiya suna nan kuma ba su karɓar sababbin maras lafiya a asibiti. Waɗanda an ka karɓa a asibitin ba a kulawa da su. A jamhuriyar Nijar kuma dubban mutane ne daga wasu kasashen Afirka ta yamma ke ci gaba da kwarara zuwa jihar Maraɗi don hako zinare. Ce mana mutum ya kai dubu biyar sai an yi lisahinsu a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin a san mutanen nan daga ina suka fito wani a san ya kawo shi ya zo ne ya yi tonon zinariya ko ko ya zo ne ya saya sannan muna tafa da rahoto kan yadda masu garkuwa da mutane ke ci gaba da cin karensu babu babbaka akan iyakan Nijar da Najeriya duk da karin jami'an tsaro da hukumomin Najeriya suka tura bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu yakubu makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a yau Asabar cewa sake hada hancin sojojin kasar wani abu ne mai muhimmanci a daidai wannan lokaci da mayakan taliban ke kare dannowa zuwa babban birnin kasar bayan da suka fafata da jama'an tsaron kasa sake haɗa kan dakarunmu da sauran jami'an tsaro shine babban aiki da ke gabanmu kana ana ɗaukar matakai a wannan fannin shugaban yana faɗa a wani jawabinsa da aka nuna ta talabijin sai dai bai yi wata magana ba akan ko zai yi murabus ko kuma zai ɗauki alhakin halin da kasar ke ciki a yanzu amma dai ya ce akwai shawarwarin da ake ɗauka na ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin yanzu da manyan biranen kasar na biyu da na uku suka shiga hannun kungiyar taliban babban birnin kasar kabul ya zama wuri na karshe da sojojin gwamnatin suka kewaye waɗanda suka gaza nuna juriya a wasu wuraren madugun 'yan adawan zambia hakande hichilima yana samun rinjayen farko a zaben shugaban kasar akan da daɗin abokin adawarsa shugaban kasa mai ci edgar lungu a cewar sakamakon da hukumar zaɓe ta fara fitowa da su lungu mai shekaru 64 da yake mulkin kasar tun cikin shekarar 2015 da alamar yana fuskantar takara mai karfi tare da hichilema da aka sani da hh wani ɗan kasuwa mai sukan lamirin yadda shugaban kasar ke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa. masu zuba jari suna sa ido sosai a kan sakamakon zaben na ranar alhamis a kasar da ke kudancin afirka wanda ba shi ya dabaibaye ta kana ta zama kasar nahiyar ta farko da ta sha wahala sakamakon gaza biyan suka a cikin watan nuwamba hukumar lamuni ta kasa da kasa imf ta dakatar da taimakon ta ga kasar har sai bayan zaɓe haka zalika ake kallon batun gyara bada bashi a matsayin gwajin wuri na shirin duniya akan rage radadi ga kasashe matalauta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau asabar jihar new south wales ta kasar australia ta sanar da dokar kulle sakamakon annobar coronavirus tsawon kwanaki bakwai da ke farawa da yammacin yau asabar za a rufe makarantu akalla mako guda wannan tamkar yaƙi ne in ji shugabar jihar gladys bridge tana mai cewa wannan sabuwar nau'in cutar delta shedaniya ce yau asabar annobar ta fi muni a jihar inda aka samu sabbin kamuwa 466 da kuma mace-mace guda hudu a amurka wani kwamiti mai ba da shawara ga hukumar yaki da cututtuka masu yaɗo ta amurka ya kada kuri'an bai ɗaya a jiya juma'a inda ya amince da shawarar ba da rigakafi na uku ga mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai masu raunin garkuwar jiki wannan shawarar na zuwa ne bayan da hukumar abinci da magunguna ta amurka ta ba da umarni a ranar alhamis cewa a bada da rigakafin pfizer ko moderna a karo na uku ga mutane masu fama da tsananin raunin garkuwar jiki wanda yawansu bai kai kashi uku cikin ɗari na al'umman ƙasar ba a kasar rasha kuma jiya juma'a an samu mace-mace na wuni guda da ya kai takwas da goma sha biyar adadi mafi yawa da ƙasar ta samu a cikin wannan annoba jami'an kiwon lafiya da sun ce delta ce ta haddasa mace-macen ita ma gwamnatin canada ta sanar a jiya juma'a cewa za ta bukaci duk matafiya daga wannan lardi zuwa wancan masu amfani da jirgin sama ko jirgin kasa ko kuma jirgin ruwa da su allurar rigakafi jama'ai sun ce gwamnati za ta bukaci duk ma'aikatan tarayya su yi allurar rigakafin kaɗan Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya yayin da likitoci masu neman kwarewa suke ci gaba da yajin aiki domin neman gwamnatin tarayyar kasar ta biya musu bukatunsu. Wasu masu jinyar marasa lafiya sun koka kan halin da marasa lafiya ke ciki, inda suka yi kira da gwamnati da ta biya wa likitocin bukatunsu. Wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambuwal ya ziyarci asibitin UCH a Ibadan ga kuma rahoton da ya aiko mana. a yayin da likitoci masu neman kwarewa ke ci gaba da yajin aiki a fadin najeriya yan najeriya na ci gaba da kokawa a game da halin da maras lafiya suke ciki na ziyarci asibitin koyarwa mai suna uch a takaice da ke birnin ibadan fadar gwamnatin jihar oyo inda ni kicibis da wasu masu jinyar maras lafiya suna ta korafi kamar haka when they are on person inside. Those Uwar gida de Ola Oluwa ta ce da yake likitoci na yajin aiki a halin yanzu to menene mafita maras lafiya suna nan kuma ba su karɓar sababbin maras lafiya a asibiti waɗanda an ka karɓa a asibitin ba a kulawa da su. is whatever the I need of the government should be able to make provision for them because they are dealing with lives. Mr. Benjamin Akintola ya ce haka bai yi kyawu ba ya kamata duk abin da likitoci suke so to gwamnatin tarayya ta yi musu saboda suna aiki da rayukan jama'a ne ce duk abin da ya shafi rayuwa kamata ya yi a bashi kulawa ta musamman don kaucewa hasarar rayuka shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa na Najeriya reshen asibitin koyarwa da ke Ibadan Dr. Zakariya Hussein ya ce har yanzu suna bin gwamnati bashin albashi. 250 of them, their salaries have been regular now as we speak now. They are currently being owed May, June, July. But of course, the reason why this is happening is because the federal government has failed to capture them on the IDPS, but our students want IDPS. We want IDPS to the needful. Dr. Zakariya Hussein ya ce albashin malaman jami'a kimanin 250 ne ya gyaru, ko da yake suna bin bashin watannin Mayu, Yuni da Juli, dalilin da ya bisa haka gwamnatin tarayya ta ki sanya su cikin sabon tsarin biyan albashi ya ce su likitoci suna son sabon tsarin biyan albashi amma kungiyar malaman jami'a wato asu ba su son sabon tsarin biyan albashi saboda haka su likitoci a biya musu bukatunsu dr hussein ya roki jama'a da su yi kira ga gwamnati da ta biya su haƙoƙinsu don su koma bakin aiki idan ba a manta ba likitoci masu neman kwarewa a najeriya sun sha shiga yajin aiki don neman a biya musu bukatunsu su da suka hada da inganta yanayin aiki albashi samar da kayan aiki a asibitoci wuraren bincike da dai sauransu haka zalika sau da yawa suna yin yarjejeniya da gwamnatin tarayyar najeriya idan aka taba tafiya sai yarjejeniyar ta taɓarɓare hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a gaida hassan umar tambuwal da wannan rahoton yanzu kuma ga babu yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu zaizayar kasa da ruwan sama kamar da bakin kwarya a gundumar nagasaki da ke kudu maso yammacin japan ya kashe akalla mutum guda yayin da wasu mutane biyu suka bata zaizayar kasar ta ritsa da gidaje guda biyu da mutane hudu ke ciki a garin unzin inda ake zaton mutum ɗaya ya mutu kana an kubutar da mutum ɗaya saura mutane biyu kuma sun bata a cewar hukumar kwana-kwana da bada agaji daraktan hasashe a hukumar hasashen yanayi ta japan ruta kurura ya yi kira ga mazauna yankin da su biye wa umarnin gwamnati kane su tashi daga wurin nan da nan japan ta faɗaɗa faɗakarwanta akan hadarin faɗawa ambaliyan zuwa sama da mutane miliyan daya yayin da wani bangaren nagasaki kadai ya samu sama da ma'aunin milimita ɗari biyar na ruwan sama a cikin sa'o'i arba'in da takwas ya zuwa yau safiyar yau asabar adadin da ya haura abin da aka saba gani a cikin watan agusta ana dai sa ran ganin ruwan sama mai yawa a kasar japan a ƙarshe wani alkalin ƙasar haiti matthew chanlate da aka zaɓe shi ya yi shari'a a kan kisan shugaban ƙasar Jovenel Moyes. Ya yi murabus daga binciken yana mai nuni da wasu dalilan karan kansa a cikin wata wasiƙa da ke ɗauke da sa hannunsa da kuma tambarin kotu. Wasiƙar da murya Amurka ta samu na cewa ya mayar da shari'ar ga shugaban kotun jama'a ta babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Shugaban kotun Magistrate Bernard St. Ville ya sanar a ranar litinin cewa an tsaurara matakan tsaro jim kaɗan bayan da aka ambato sunan charlotte a matsayin mai shari'a alƙalan da aka takaita sunayensu game da shari'a sun janye kansu saboda barazanar za a kashe su an da ya kashe moise ne da sanyin safiyar ranar bakwai ga watan yuli a cikin gidansa a unguwar masu hannu da shuni a babban birnin ƙasar port au prince uwar gidansa martin moyes ta samu mummunan rauni kana aka ɗauke ta zuwa miami a jihar florida inda take karɓar jinya To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Dubban matasa na ci gaba da kwarara daga wasu kasashen Afirka ta yamma zuwa jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar, bayan da aka gano karfin zinare a karkashin kasar ƙauyen Kwandago na gundumar Madarumfa, lamarin da ya sa hukumomi suka fara yunkurin saka tsari domin rigakafin matsalolin da ka iya tasowa a wannan mahaka a bisa la'akari da matsalar tsaron da ake fama da ita a kudancin jihar Maradi. wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana karin bayani kana iya sammako ka zo ba ka samu ba wani ya zo da yamma ya zo samu bakin gwalgwado abin da allah ya bakin gwalgwado an fara samu ga baki nan daban-daban suna kan shigowa har yau har gobe nijar najeriya ba inda ba su shigo eh. har burkina suna shigowa ni ban ma taba zuwa ba in ba je ba kawai na ji ana ganta na zo kuma allah sa aka fara dacewa mai gidan kana nan muna tare ta sai mun kara sai mu da ta yau baki dai gaskiya akwai ta wasu masu aikin haƙar zinare galibin su matasa wasa a mahakar ƙauyen kwandago na gundumar madarunfa da ke jihar maradi kenan inda aka kesta cewa akalla mutane dubu biyar ne daga ƙasashe daban-daban ke ta faman neman rabonsu daga albarkatun karfen zinaren da aka gano a baya-bayan nan girman wannan mahaka da irin yadda ake ƙara samun cunkoson jama'a ya sa hukumomin jihar maradi suka ziyarci wurin da abin ke faruwa ga jawabin gwamna zakari umaru an ce mana mutum ya kai dubu biyar sai an yi lisahinsu a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin a san mutanen nan daga ina suka fito ne a san me ya kawo shi ya zo ne ya yi tonon zinariya ko ko ya zo ne ya saya ko ko ya zo ne ya sai ya yi tallan wani abu ko ko a akwai wani abu daban na ɓoye wanda ya kawo shi duk wannan abubuwan sai mun san su kun sani Eh, ƙasa duka ta duniya tana da dokoki. Rashin mutunta ka'idodin yaƙi da cutar corona na daga cikin abubuwan da aka gano a mahakar ta ƙauyen Kwandago a wani lokacin da aka sami barkewar annobar cutar amai da gudawa wato kolera a nan Nijar kuma yankin Maraɗi na daga cikin wuraren da wannan al'amari ya shafa saboda haka ya zama wajibi a ɗauki matakai. Ko an baka uzinin ka zo ka yi tonon zinariya mutanen da za ka su yi maka aikin sai an tabbata suna da lahiya ballantana wanga lokaci yau cikin jagata mu akwai kolera tana nan cikin ƙasar nan ta madarunwa muna da mutane da yawa da akwance muna da wanda suka rasu kenan inda mutum dubu biyar suka gamu kowane ba a san da inda ya fito ba su kolera din nan su eh, covid gashi nan cikin dubu biyar din nan ba wanda na iske da takunkumi wannan guda kenan kun gani komi yana iya faruwa kare muhalli daga haramtattun sinadarai wani abu ne da hukumomi suka ce ba za su yi sakaci a kansa ba kamar yadda ali mumuni malami a jami'ar dan duko dan kulodo ta maradi ya bayyana wa manema labarai a yayin wannan ziyara saboda yanzu nan ga damana ga amfani ya kusan kawowa kuma mutane yanzu nan rijiyoyi ma nan wahala yawanci suna shan ruwan kwancen abiki ko sauransu kenan in aka sake inda ake ɗauko ruwan nan an zo an sa wannan sinadaran zai je can kawo mutane bisa wani abu. Karfen zinare na daga cikin albarkatun karkashin ƙasa da Allah ya huwa cewa jamhuriyar Nishar a yankuna irin su Tilaberi da Agades inda a tashin farko talakawa kan fusgi su cikin salon aiki irin na gargajiya. To amma rashin tsari kan baiwa hukumomi damar rufe irin wannan mahaka domin kulla yarjejeniya da wasu kamfanonin ƙasa da ƙasa kamar yadda abin ya faru da mahakar Jado da kuma Bangu da dai sauransu. matakin da ake bayyanawa a matsayin wata dabarar rufewa 'yan ta'adda hanyar amfani da wannan dama wajen samun kudaden shiga sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule to har yanzu dai muna jamhuriyar nijar din inda wakilin haruna mamman bako ya rawaito cewa hukumomin tarayyar najeriya sun kara jami'an tsaro akan iyakan nijar da najeriya a karamar hukumar ilela ta jihar sokoto sai dai wannan bai hana 'yan bindiga daɗi ci gaba da garkuwa da mutane ba. Yanzu haka dai akan iyakan Nijar Najeriya bangaren Illela Local Gamman da ke kilomita biyar da birnin kwannin jamhuriyar Nijar 'yan bindiga daɗi na ci gaba da shan mata duk da kawo jami'an tsaron mobile da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a wannan iyakar ta Illela domin kwantarwa jama'a da kwanciyar hankali. Domin ko a daren Alhamis da ya gabata masu garkuwa da mutane sun ɗauke wani dila na sayar da mashi tashe mashin a garin na Lela bayan waɗansu sun kashe wani mutum a garin Kalmalau a cikin daren Litinin da ya gabata. Wani mai nazarin sha'anin tsaro a wannan iyakar mai suna Alhaji Salisu mai kalwa ya yi mini wannan bayanin. Kenan gwamnati bangaren shi ya yi kokari amma ya ƙara akan kokarin da ya yi saboda abubuwan wa suna tafiya ne kamar wutar daji. Ina fatan gwamnatin Najeriya kokarin da ya kawo mobile ɗin lalle alhamdulillah mobile ɗin suna nan suna aiki gwargwaro abin da an kasa su amma a kara kamar mamayar da jamhuriyar Nijar ta yi na cewa bisa bododi musamman an ka ɗauko jami'an tsaro waɗanda da wuya wani abu ya faru minti ashirin baka gansu ba ko dai suna bisa wurin area ko kuma a'a in ma hakimi ne akwai namba ɗin da an ka ba haki da ya ji motsi shi kira su in ko kira su ba minti goma gani su ba kenan wannan haɗin gwiwa sai an yi shi za a samu al'amuran su dama kenan wanda aka kawo ɗin nan a ƙara a kansu inda aka ɗauki yau population ɗin Najeriya adadin mutanenta to kaga cewa ba su tsaro to ba da jami'an tsaro ɗan hamsin ɗan arba'in mutum talatin mutum sistin ba su ba su ba da tsaro nan kenan a kara in ka tura mutum noma ba shi gonar da enomiya amma baka ba mutum aikin da ya wuce na ce bai aiki duk wanda yake da aiki inda shi ɗan yakin sun kuru mashamaci na bai da kama ana ka ini hira da shi a jima da darshi zai dawo maka kenan dole abin nan sai an sa hankali a kai gare su sannan da jama'ar da tare da su cikin gari suna hulɗoɗi tare da su kasancewa jamhuriyar Nijar ta kange iyakarta domin hana dukkan wani kuce na masu garkuwa da mutane shi yasa sa na tambaya honorable injiniya aliyu salihu ciyaman na karamar hukumar mulkin lela ta jihar sokoto ko mai gwamnatin jihar ke yi game da wannan matsalar da ta haddabi mutane lela ta satar mutane da kashin su shi gwamnan jihar sokoto tsakani da allah yana iya yin shi abu ne wanda ba wai na gwamna bane ba ko mu ba mun bane ba aiki ne na na federal government amma dai alhamdulillah shi gwamna yana iya na shi mu ma muna iya namu ba mu kwana duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo ga wani ya yi wannan ga an yi nan muna ta kokari mu kira a jami'an tsaro domin su kawo dauke saboda haka ne yana kira ga al'umma kowa ya tashi tsaye a nasa bangaren alhaji muhammadu sarkin alaro illela ciyaman na jam'iyyar apc mai adawa a jihar sokoto yana mai cewa duk da suna yan adawa suna ba wa ciyaman na illela lokal gamman game da irin tsayin dakan da yake yi game da sha'anin tsaro a illela wannan ciyawan na aka samu a rawan kuma illela ina roƙon allah shi ƙarar albarka ni hanyar apc da amma duk da haka da namshi godiya da nuna kokari ne da za ta cewa ta gaba da harkar tsaro a karamar kuma ke lila gaskiya ina ba shi goyon baya wannan layi kuma ina ƙara sa shi albarka kuma ina addu'a Allah shi kama mashi muma mu ba shi goyon baya ga yadda ta da aiki da harkar tsaro ko da shi ɗaya tsaya ga hannun ke shiga lilayi ya shiga cikin tarihi kuma ya yi aikin da waɗanda suka gabata su yi wa game da karamar kuma ke lila. Haruna Mamman Bago na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya matafiya a dawo lafiya Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ke kawo ƙarshen tattaunawa da Isa Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutukan kiyaye hatsira a Ghana game da matakan da mahukuntan Ghana ke ɗauka na gajen an takaita yawan hatsiran ababen hawa a kasar A cikin bayani da ya mana a baya, Isa Ali ya kai inda yake cewa an baiwa gwamnatin shawarar daukar 'yan sanda dubu biyu domin kare yawan jami'ai da za su sa ido akan zirga-zirgar motoci da sauran ababen hawa akan hanyoyin kasar inda yake cewa daukar 'yan sandan zai kuma taimaka wurin ba matasa ayyukan yi ga dai yadda ya bayanin nashi. kuma muna tunasar da gwamnati ta yi kokari in ya so a duki wannan matasa saboda amfani na cikin da dama saboda na farko kaga matasa sun samu aiki su yi sa'annan na biyu kuma za mu samu kuma yan sanda dan yawa kadan saboda mu iya mu eh, cika alkawali sai mu ce hukuma eh, united nation kenan majalisar nukin duniya to yadda suke nufi cewa kama a yi kokari kowane mutane dari biyar kenan a yi kokari a samu dan sanda daya ka gani 500 is to 1 kenan so muna dai dan kokarin mu saboda ayi ayi ayi shanin din security ne da kyau to kungiyoyin masu zaman kan kuma da kuke kula da harkokin sufuri a Ghana shin wannan matakan da gwamnati ke dauka ya kuke kallon waɗannan matakan Eh wannan matakai mun yi ra'ayi da wannan saboda ai dama kiran na muke yi kenan don mu aikin da mun ka aikin da mu muke yi ne shine mu falkar da gwamnati mu falkar da jama'a kan ababen da yasu a yi yasu a taimaki jama'a aikin ne kenan sa'annan na biyu kuma muna cikin kuma yadda za mu falkar da jama'a su masu kiyaye kansu saboda shi gaskiya mun ji daɗi da dama da don yanzu mun gane ce manya da kansu yanzu sun fita ofis sun fita ofishinsu sun fito kan titi su duba ababen da ke faruwa kan titi kaga wannan kuma ya yana cikin taimako ababen da mu muke kiran gwamnati ta yi kaga na farko kenan sannan na biyu kuma eh, ai alkawalin da eh, gwamnati ta yi yanzu haka dai ana ciki dai a cika mu aikin da muke yi ne da yau da kullum muna tunasar da gwamnati muna tunasar da gwamnati kan wannan alkawura in ya so yadda za a cika saboda yanzu muna cikin matsalar covid in mun je mun zauna mun shirun ba mu son da gwamnati sai ka gan kamar to arzikin da ke ajiye da za a duki matasa aiki yan sanda sai ka kamar wannan eh, arzikin kuma an duki an amfani da shi ta wani hanya saboda yanzu kidayen da ake yi na nufi cewa kamar jama'a na mutuwa kan hanya ko hasarin mota ya fi shi covid eh, covid-19 to shi ma zai babban matsala ne so shi muna duban cewa kamar kar batu shi ciwon eh, annoban da ya zo ya rufe irin matsalar da muke da shi kan titunan nan madalla a gaida isa ali shugaban kungiyar val mai fafutukan kiyaye tsarin ababen hawa a birnin accra a wani kokari da ma'aikatar sojan najeriya ke yi na tabbatar da ganin sojojinta sun kauce wa hatsarin da suke fadawa a ciki a lokacin da suke komawa gida idan an ba su hutu rundunar sojin ta operation haɗin kai ta kaddamar da jirgin sama da zai rika jigilar sojojin daga maiduguri zuwa jihar Legas da abuja domin sojojin su koma gida wakilin sashen hausa a birnin maiduguri haruna dauda ya aiko mana da karin bayani rundunar sojan najeriya na ofishin haɗin kai ta kaddamar da wani jirgin soja da zai jinga jigilar sojojin najeriya daga maiduguri zuwa garin iko. har dangana zuwa babban birnin tarayya abuja duk cikin mako biyu babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya lieutenant general faruk yahane ya kaddamar da wannan jirgi ya ce sojojin nasu suna shiga cikin hatsari da zaran an baya sojojin hutu yan hutun da aka baya sojojinsu na 'yan kwanaki wanda ake kira pass a turanci shi ya ce sun ɗauki wannan mataki ne da rage irin hatsarin da sojojin najeriya ke fadawa musamman ma an gama da sukan yi mayaka akan hanya wanda a akasari kan yi garkuwa da su wanda hakan ke rayukan rayukansu cikin hatsarin gaske lieutenant general faruk yahaya ya dai karin haske game da aniyar tasu kamar haka eh, abin da muka gudanar wato shine eh, mun kaddamar da jirgi da zai kai sojojinmu da masu aiki a nan na operation haɗin kai in sun samu dama zuwa gidajensu saboda nisan wuri su al'amura muka sa jirgi zai dinga kai su akalla zai kai mutane abuja daga nan su je inda za su je ya kai su legas na su je inda za su je in za su dawo kuma haka za a yi kuma kuna ganin jirgin nigerian force ne amfani da shi wannan ya tabbatar muku da cewa wato muna aiki tare Fitina janar Faruk yake kenan babban hafsan sojojin kasar Najeriya ya bayyana ayyansu da ya kaddamar da wani jirgin da zai dinga jigilar sojojin Najeriya. Haruna Dauda biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla a gaida Haruna Dauda duka-duka a nan ne kuma za mu dakatar da shirin sai sabon mako idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi haruna dauda da isa ali shugaban kungiyar val mai fafutuka kiyaye tsira ababen hawa a ghana da ma babban hafsan sojin najeriya laftanan janar Faruk yahaya da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ke ci gaba da yajin aiki da kungiyar likitocin Najeriya ke yi abin damuwa ne fa sosai a wannan yanayi da cututtukan amai da gudawa da malaria ke yin barazana da hallaka rayukan jama'a ga uwa uba corona ya kamata su duba halin da al'umma ke ciki sako na gaba ya fito daga shehu da murjau da ke a gaskiya akwai buƙatar gwamnatin najeriya ta kure malejin kokarinta domin kawo ƙarshen cutar amai da gudawa da ke ci gaba da yaduwa a ƙasar tamu domin gaskiya abun babu daɗi fa ubangiji allah ya ƙara kare mu baki ɗaya amin Sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya, ya ce Assalamu alaikum ya Hausa. Tuba da mika wuya da mayakan Boko Haram ke yi a arewa maso gabas. Wani babban ci gaba ne matuka a yaƙi da ta'addanci da dakarun Najeriya ke yi. Daga ƙarshe nake kira da gwamnati da ta ɗau matakin gyaggyara su da kuma horar da su sana'o'in dogaro da kai domin kada angulu ta koma gidanta na tsamiya. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri, Dali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa. kace ce muna taya matasa a duk faɗin duniya murnar ganin ranar su da aka gudanar. Ba shakka matasa sun cancanci wannan rana da aka ware musu. Kasancewar su ne kashin bayan kowace ƙasa a duniya. Da fatar hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun inganta wa matasa rayuwarsu. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To baban a takaice, shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a yau Asabar cewa sake haɗa hancin sojojin ƙasar wani muhimmin al'amari ne a daidai wannan lokacin da mayakan Taliban suke ƙara dannowa zuwa babban birnin ƙasar bayan da suka fafata da jami'an tsaron ƙasa. sake haɗa kan dakarunmu da sauran jami'an tsaro shine babban aiki da ke gabanmu kana ana ɗaukar matakai a wannan fannin shugaban yana faɗa a wani jawabinsa da aka nuna ta talabijin malugun 'yan adawan zambia hakande hichilima yana samun rinjayen farko a zaben shugaban kasar akan da daɗin abokin adawarsa shugaban kasa mai ci edgar lungu a cewar sakamakon da hukumar zaɓe ta fara fitowa da su lungu mai shekaru 64 da yake mulkin kasar tun cikin shekarar 2015 da alamar yana fuskantar takara mai karfi tare da hichilema da aka sani da hh wani ɗan kasuwa mai sukan lamirin yadda shugaban kasar ke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa a yau asabar jihar new south wales ta ƙasar australia ta sanar da dokar kulle sakamakon annobar coronavirus tsawon kwanaki bakwai da ke farawa da yammacin yau asabar za a rufe makarantu akalla mako guda to masu sauraro da haka ne maka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba yakub makeri da ta na gabatarwa sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da ke cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu.